radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan mu koma noma sai kuma shirin lafiya sai da kula. Waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu muku amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 24 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan safar na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijira ga mariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da goma sha tara da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan satumban shekara ta biyu aka haifi ayatollah ruhullah musawi khomeini jagoran juyin juhalin musulunci na iran kuma wanda ya kafa jamhuriyar musulunci a ƙasar an haife shi a garin humain a tsakiyar ƙasar iran ya rasa mahaifinsa tun yana ƙarami. ya fara karatu a gida a gaban yayinsa Aitullah Fasantide sannan kuma ya yi karatu a gaban manyan malamai na zamaninsa waɗanda suka haɗa da Aitullah Ha'iri Yazdi da kuma Aitullah Burjardi da Aitullah Muhammad Ali Shahbandi da dai sauransu. Bayan rasuwar shugaban Hausa na lokacin Aitullah Burjardi ne marigayi Imam Khomeini ya fara gugurmaya da sarakunan Pahlawiyawa a ƙoƙarinsu na shafe duk wata alama ta addinin Musulunci a ƙasar Iran. imam khomeini ya ƙi amincewa da dokar ta baiwa amurkawa kariya wadda aka kafa a iran wadda kuma wannan shine ya sa sarki sha ya kore shi daga ƙasar amma bayan gudun hijira na kimanin shekaru goma sha biyar ya dawo gida a shekara ta 1979 ya kuma kifar da gwamnatin sarki sha kuma ya kafa jamhuriyar musulunci bayan da al'ummar kasar suka zaɓi hakan da kashi casa'in da takwas cikin ɗari a kuri'ar raba gardama da aka kada akan hakan margayi imam kumeni bai ga kasancewarsa babban malamin addini wanda ya rubuta littattafai masu tarin yawa a bangare daban-daban wanda kuma ya kasance mai yawan ibada da kuma gudun duniya a lokaci guda kuma masani ne akan siyasar duniya da ƙarshe masu saurari kukun sun cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan Satumba shekara ta 1974 kasar gini bisau wadda take yammacin nahiyar afirka ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan portugal 'yan mulkin mallaka tun a cikin shekara ta 1446 ne turawan portugal suka shiga kasar ta gini bisau sannan kuma a tsakanin karni na 17 da 18 miladiya kasar gini bisau ta zama cibiyar kasuwancin bayi daga kasar gini zuwa nahiyar turai amma shekara ta 1960 mutanen kasar gini bisau su fara gwagwarmayar kwatar 'yancin kansu daga hannun turawan mulkin mallaka a shekara ta 1970 kashi biyu bisa uku na kasar ya koma ƙarƙashin ikon 'yan asalin kasar ta gini da ƙarshe dai a shekara ta 1974 turawan sun baiwa kasar 'yancin kanta masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. masu sauraro da fatan ana cikin koshin lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to labaran da farko ga muhimman kanunsu an fara shirye-shiryen bukukuwan makon tsaron ƙasa a iran afirka na buƙatar ƙarin ninki bakwai na rigakafin cutar corona gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da naɗa sabbin gwamnonin jihohin ƙasar guda takwas to yanzu ga labaran kamar da za a ji su a iran an fara shirye-shiryen gudanar da bikin shekara-shekara na makon tsaron ƙasa kwamitin shirya bikin na bana ya ce za a gudanar da bikin a cikin kasashe 60 na duniya inda za a baje kolin kayayyakin tsaro na soji iri daban-daban da iran ta kera kamar dai kowace shekara rundunonin sojoji da jami'an tsaron kasar iran kan gudanar da gagarumin fareti tare da kuma nuna wasu daga cikin mahimman abubuwa na cikin gida da kasar ta samu ta fannin tsaro da kuma kariya bikin dai ya samo asali ne bayan kawo ƙarshen kallafafan yakin shekaru takwas da tsohuwar gwamnatin saddam hussein ta kaddamar kan iran a tsakanin shekarun 1980 zuwa 1988 bisa jajircewa sakamakon kiran marigayi imam Khomeini wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran al'ummar kasar sun yi sayin daka wajen kare su daga mamayar tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wanda a wancan lokacin yake samun goyon bayan kasashen yammacin duniya yakin lokacin dai ya yi sanadin shahadar 'yan iran 225,570 sannan wasu 574,101 sun zama hana kasassu hukumar lafiya ta duniya who ta ce tilas ne a samu ninki bakwai na adadin allurar kafin cutar corona ga afirka wato daga miliyan 20 zuwa miliyan 150 a kowane wata idan har ana son yiwa kashi 70 bisa 100 na mutanen nahiyar rigakafin nan da watan satumbar shekarar 2022 an cima matsayar neman yiwa kashi 70 bisa 100 na mutanen afirka rigakafin ne a yayin taron kolin duniya game da annobar corona a gefen taron kolin majalisar ɗinkin duniya a wannan mako ana ci gaba da shigar da rigakafi zuwa kasashen afirka karkashin shirin samarwa da rarraba rigakafin na covax inda a makon jiya an kai alurai miliyan hudu zuwa nahiyar to sai dai kuma har yanzu kashi uku kacal aka samar da na rigakafin da kasashe masu arziki suka yi alkawarin samarwa afirka zuwa ƙarshen shekarar 2021 daraktan hukumar who a shiyar afirka dr masidi somoyeti ta ce ya kamata a tabbatar da wannan anniya a aikace maimakon kalaman fatar baki sannan kasashen afirka suna buƙatar a fayyace musu takamaiman lokacin shigar da masu da rigakafin domin su samu damar kimsawa yadda ya kamata gwamnatin jamhuriyar nijar ta sanar da naɗa sabbin gwamnonin jihohin kasar guda takwas a sanarwar bayan taron majalisar ministocin ƙasar na mako-mako a jiya alhamis an naɗa malam magaji mamman dada a matsayin gwamnan jihar agadez sai kuma malam isa lemin wanda aka naɗa gwamnan jihar difa yayin da shi kuwa malam albashir abubakar aka naɗa shi gwamnan jihar doso sai kuma malam shebu abubakar wanda aka naɗa a matsayin gwamnan jihar maradi an kuma naɗa malam udu ambuka a matsayin gwamnan jihar yamai sai kuma musa isa wanda aka naɗa gwamnan jihar tawa yayin da shi kuwa malam jore durrahman aka naɗa shi gwamnan jihar talabiri sai kuma malam lawali amadu madugu wanda aka naɗa gwamnan jihar zandar to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan da bayan labaran yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na mu koma noma mu koma noma ma sauraro barka da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin na mu koma noma shiri ne dai wanda ya saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo To a yau za mu yi dubi ne a kan tsare-tsaren da ake amfani da su wajen yin magunguna na gargajiya ne ko na zamani yadda ake yin lambuna nasu na musamman a nan Iran. Da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wanda zai zo muku a bangare biyu. ɗauri dai ɗan adam yake amfani da tsire-tsire wajen haɗa magungunan cututtuka mabambanta kuma har yanzu al'ummu daban-daban a duniya suna ci gaba da riko da wannan al'ada da ba za a iya cewa an san lokacin da ta faro ba ta amfani da tsire-tsire domin yin magunguna abin da zamani ya zo da shi a wannan fagen na magunguna shine auna waɗannan tsire-tsiren da gano sinadarorin da suke kunshe a cikinsu da kuma watakila kara musu wasu sinadarori da kuma hada su a cikin tsarin da aka sani na yanzu kamar kwayoyi ko kuma ruwa domin yin amfani da su a matsayin magunguna sai dai duk da haka yanzu tsare-tsaren da ake amfani da su wajen hada magunguna ba su gushe suna da wannan muhimmancin nasu na dauri ba sana'a ce wacce take samar da biliyoyin daloli a duniya hatta hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da cewa lallai waɗannan tsire-tsiren suna a matsayin wani ɓangare ne na samarwa ɗan adam magani kuma ba ta soke su ba abinda ta yi shine haɗa ƙarfi da gwiwa da masu yin waɗannan shuke-shuken na tsire-tsire da kuma yin magunguna domin tabbatar da cewa an yi amfani da ƙa'idoyi da zamani ya zo da su na kiwon lafiya ba tare da an cutar da filadama ba sai dai a yayin da wasu ƙasashe suke watsi da magunguna na gargajiya watakila saboda surungun maganin zamani kaɗai da akwai wasu ƙasashen da har yanzu ba su yi watsi da wannan magungunan na gargajiya ba iran tana daga cikin irin waɗannan ƙasashen a hakikanin gaskiya a daidai lokacin da iran ɗin take ci gaba a fagen magungunan zamani da harkar lafiya ta fuskoki da dama wanda duniya ta yi shaida akan haka tana kuma samun ci gaba a wannan fagen na wato haɗa magungunan gargajiya da ake sarrafa su daga tsire-tsire a cikin jami'o'in iran ana karatun magungunan gargajiya da tsire-tsiren da ake shukawa domin yin amfani da su a wannan fage kama daga yin digiri na ɗaya da digiri na biyu har zuwa digirin da girgir wato digiri na uku kuma bugu da ƙari a cikin birane da dama ko kuma kusan dukkanin birane na iran duk inda ka je za ka ga wato wajen sayar da magani na gargajiya wanda bai da bambanci wajen tsari da yadda ake da na sai da magungunan zamani da ake kira a tare da kuma asibitoci ma na gargajiya babban sakataren cibiyar bunƙasa ilimi da kuma magunguna da ake yi daga tsire tsare na iran ya bayyana cewa da akwai kamfanoni da suka kai dubu ɗaya da suke aiki a wannan fage na shuka da sarrafa tsire-tsiren da ake amfani da su domin yin magunguna har ila yau iran ɗin tana da cibiyoyi na hukuma da masu zaman kansu waɗanda sukan ziyarci ƙasashe bisa gaitar da aka yi musu domin taimakawa wajen ganin cewa an samar da lambuna na yin tsire-tsiren da ake amfani da su wajen yin magunguna a shekarun baya kamar shekara goma sha ta gabata wata cibiya da ake kira fadak a nan iran da take aiki a fagen shuka tsire-tsire da ake amfani da su domin yin magunguna ta taba zuwa najeriya bisa gayyatar jami'ar inugu inda ta kafa musu lambu na irin waɗannan tsire-tsiren wanda suke amfani da su domin samar da su a fagen yin magungunan gargajiya da dalla a fitowa ta gaba za mu zo muku da bayanai masu wato daddalewa akan yadda ake shuka da kuma samar da irin waɗannan lambunan a nan iran sai dai kafin mu karkare ba ke ɗaya muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba mu kasance cikin ƙoshin lafiya. ya Shirin mu koma noma kenan to kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mutu Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan tsarin iyali. wanda ya tanadi sanya tazara tsakanin wannan da waccan haihuwa kamar yadda masana sha'anin kiwon lafiya ke bukata domin baiwa jikin mace damar hutawa kafin karbar wani juna biyu da fatan za a kasance da mu a cikin shirin wanda ni hassan barka na shirya kuma zan gabatar allah masana sha'anin kiwon lafiya na bayyana tsarin iyali da wata hanya ta sanya tazara tsakanin wannan da waccan haihuwa lamarin da zai baiwa jikin mace damar warwarewa kafin karɓar wani juna biyu ma'ana kaucewa rutsutsa to domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da dakta bozu biyidi jami'in kiwon lafiya a babbar asibitin jihar zandar da ke jamhuriyar nijar da farko kuma na fara da tambayar sani kan abin da ake nufi da tsarin iyali a sha'anin kiwon lafiya tsarin iyali eh, hanyoyi ne da ake bi don a tsara iyali ko in ce don a tsara haifuwa da yaye na yara don kar kuma a rika rarrika da sauransu a zaman eh, mace da miji na yau da gobe shine wanda ake cewa a turanci family planning ko kuma mutum a turancin faransa planification familia kuma ba a so haihuwa eh, kafin shekara biyu ana so yaro ya warware kuma yawan haihuwa an kai wasu shekaru kuma shi ma yana da haɗari kuma duk kalan kanensa hanyoyi ne ko in ce ginshiki ne na rage mace-macen mata da yara kuma eh, da aihuwa a cikin hannun ma'aikata wanda suka tsure na gidan likita. Hanyoyi da dama ne dai a likitance ake amfani da su domin sanya tazara tsakanin wannan da waccan haihuwa kamar yadda daktar namu a yau buzu biyidi daga jihar zandar a jamhuriyar nijar ya zayyana mana wasu daga cikinsu yawa hanyoyi wanda ake bi iri-iri ne saboda akwai kwayoyi na haɗiya wanda ake cewa filin akwai kuma wanda ake allura akwai kuma wanda ake ɗan tsaga jikin mutum a sa mishi wanda ake cewa implant kuma akwai wanda shi ma ɗan wani zare-zare ne wanda ake sawa cikin ma'aifa kuma akwai hula sama sama zakuta da hula sama tanki wanda ake amfani da su kuma akwai eh, wasu maganin mutane haka masu su wanda mace take sawa a abin ta ita man za ji haka masu kasewa kwayoyin halitta na namiji wanda su ne in an sadu namiji da mace lokacin abin da ya ta yi take ɗaukan ciki take ɗaukan ko juna biyu su wannan kamar masu kasewa fitar masu zoyi da kwazi hanyoyi ko in ce tsari wanda ake yi na family planning To likita na san masu sauraro za su wani buri ne ake son cimmawa a wannan tsarin na iyali. yawa gurin da ake so a cimma eh, a tsirar da rayuka saboda ni na ce a tsirar da rayuka ɗazu na ce ma eh, hanya ce wanda take yi da a rage mace-macen mata da yara ma saboda mace in tana ɗaukan ciki da kowane lokaci tana fadawa cikin wani kangi na rikin lafiya ana iya ya kawo mata karancin jini yunwa tana iya ta shigi wannan yaro nata kenan yaro ya shiga nan da nan bai sha ba nonon wasu shi ya ishe shi ya shiga tamowa kaga duka ire-iren wa'annan abubuwa ne kuma yara su ma ana kare su da cututtuka in kaman tsari na iyali wanda bai kamata ba su gaza cin abinci wanda zai gina musu jiki saboda yawanci a gargajiyance ce mace mai goyo tana nono ko to yawanci daga sun samu ciki sai su fasa ba da nonon wani to kaga amma akwai tsari na shekara biyu zuwa shekara uku a aihu ko in ya dan nisa nisa shekara biyar kenan yaro zai sha mama har wani lokaci ya sha ya koshi ta kuma ita ma mace samu juna saboda juna biyu in mace ta kama mace har ta sarke shi har ta aihu akwai matsaloli kuma eh, mafi yawa in kamar aka yi rikalwa wannan gaskiya akwai haɗari na rikin lafiya kuma tsari mahimmanci shi kowa sai ya zaɓi wanda ya gamshe kuma duk in ka gidan likita ana kwatanta maka wannan hanyoyi kuma akwai eh, kamar gwaje-gwaje da ake yi kamar a ɗauki gudun zininka ko tansiyon ko a ɗauki zininka a duba a yawan wanda ya fi dacewa in an ga wanda ya fi dacewa sai a maka shawara in mace da mutunta ne suka zo sai a maka shawara wai wata hanya suka fi so a bi dan eh, a zaɓa wanda zai zo daidai da jikinta haka to kenan aka kwatanta da jikinta in ya amshe ka to in ka bai amshe ka ba sai a a. maka. To masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran inda a yau muke tattaunawa kan tsarin iyali kuma kan hakan muke tare da Dr. Buzu Biyedi jami'in kiwon lafiya a babbar asibitin Zandar da ke a jamhuriyar Nijar. Turukta akwai masu zargin cewa wasu daga cikin hanyoyin da ake amfani da su wajen tsarin iyalin kan yi illa ga mace. Eh, duk magani na duniya bai ta illa in an matsa mishi. kuma in bai amshe ka ba saboda ba kowane magani bane yake amfan kowa shi yasa ake dan gwaje-gwajen wannan kabin a sa ka shan magani ko na hadiya ko wanda za a tsaga jikinka a dan sa sinadari ko wanda za a mata allura duka wannan tana yiwa akwai yan hadarin ruka wanda kamar yanzu tun kaman wannan na yan hadiya bai amshi ba mace yana sa ka dan yini haka lokacin da bai kamata ba ta ga jini ko ta rika kaman tashin zuciya haka eh, duka irin wannan ko ta rika jin nonon ta yayi dan nauyi na nauyi duka akwai abubuwa dai wanda eh, ba a raka su amma wannan baya hanawa in aka sauya hanyoyi wanda za a bi a yi wannan tsarin eh, a guje ma wannan yan kankanan haɗarurruka. A To wannan batun yake a addinance wannan ita ce tambayar da Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin agadas na jamhuriyar Nijar ya amsa yana mai cewa Lalle nasoshi na musulunci sun zo bayyanannu bisa ga hana ƙin biya hanya wadda mutum zai haifuwa ko kuma kashe yaran da Allah maɗaukin sarki ya riga ya baka domin wannan al'ada ce wadda da ta yaɗu kafin musulunci ya zo. Larabawa suna kashe ɗiyansu don tsoron talauci. Allah maɗaukin sarki ya ce kar ku yi haka ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum kak ku yarda ku rika kashe ɗiyanku don jin tsoron talauci. Allah ya ce wannan yawanci da su ba bisa ku ke mu za mu ciyar da su kuma mu ciyar da ku kuma mu kuma yanzu mutane na zamani kin haifuwarsu akai haka kazalika mu ma Allah ya mana nuni bisa ga cewa in dai wannan ne sababi mu ma wannan bai dace gare mu ba mu kayyade iyali ka gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tanakahu tanasalu fa inni mukathirun bikum al umam yawm al qiyamah ya ce ku yawaita aure kuma ku hayayyafa dan ni ina so in yi fiyayya al'ummomi tsakanina da annabawa tashin kiyama na wasu fi na saura ai kaga kenan wannan nasi ne bayyananne cikin cewa addinin musulunci yana da bukata a hayayyafa kuma a karu to amma duk da haka akwai wasu nassoshi wanda idan mutum ya dibe su sun ba mutum dama a tsakanin wagga haifuwa da wagga ya sa dan sarari daidai gwargwadon wadda shi wannan yaron na farko za ya daidaituwa kuma uwar ta samu lahiya Allah ce uwaye su ba ɗiyansu nono shekara biyu cikakku amma sai Allah ya bar abun da bisa ga fanni na kamar da muka ce tafarki na demokuraɗiyya ya ce liman arada an tun maraza ga wanda ya yake so ya cika mudda ta ban nono kaga in kana son kayyadewa ko ku kana son a samu dan sarari tsakanin wannan da wannan in dai ba da wannan hujja bace ta tsoron talauci to babu laifi kana iya kai haka bisa ga irin wannan tsari wanda Allah madaukin sarki ya hukunta na ka bar diyanka su sha nono saboda wannan na farin kin ya warware kafin wanga na biyu ya zo to masu sauraro duba da lokacin da aka ɗibar wa shirin a nan zan sha birki kafin nan godiya ga Dr. Buzu Biyedi jami'in kiwon lafiya a babbar asibitin birnin da magaram da ke a jamhuriyar Nijar da kuma Sheikh Abbas Yahya malamin addinin Islama a birnin Agadis na jamhuriyar Nijar. A nan kuma ne Hassan barka da na shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su to ina ga kuma da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na kasance da kuke cewa mini lafiya